bismillahir rahmanir rahim inda rai kashi na hamsin da uku ya saki ajiyar zuciya yana jin sanyin tsinkayar murya tana dakatar da shi da tunanin da ya tsani yinsa a hankali ya dago da kansa ya kalle ta da kyau ummi ce ta shigo cikin sanyi ta zauna kusa da shi idanuwanta na yi masa kallon kulawa da kuma tukuma malam anya jikin nan naka kana jin sa kuwa ko dai za mu koma asibiti ne yanayin yadda ta yi magana ne ya ƙara sanyawa masa zuciya ko ba kuma ummi tana nan da son shi da ƙaunarsa da son kyautata masa sai kuma ya ɗan ƙaƙulo murmushi bayan ya kalle ta da kyau lafiya lau nake fatima kawai ɗan ƙwarin jikin ne sai a hankali Ki kisa yadda jiki yake kafin ya warke gaba ɗaya a jira zuciya ta sauke ta kalif ɗin da aka jera masa fruit ku ta ɗauko ayaba ta ɓare kana ta miƙa masa kamar ba zai amsa ba yanayin fuskarta da kuma yadda ta miƙa masa ayabar ne tabbatar da babu wasa ya sa ya amsa a hankali ya fara tauna yana kallon yadda ta ɗauko tuffa ta sa 'yar ƙaramar ruba tana yanka ta cike da mamaki mun amal ta kalli amal ɗin me kike son faɗa ne mai amal sai da amal ta baki tare da yaɓu na fuska kana ta jera kai ta kalli mun amal sosai ta yi kwafa ni ma ka kasa gane kan mimi ne wai wasu irin surutai take wai dai da ta sani da bata rabu da ta ji ba saboda wai dr zakariya ya yaudare ta kabiru da ya mayar da hankali kan wayarsa ya kalli amal da sauri to me kuma ya janyo yaudara ita ba ta tabbatar mana da tsananin su da suke wa juna ita da shi ba ciyo da kai amalce ta kalli kabiru kana ta ƙara taɓa baki E, eh fa amma yanzu babu wannan ƙaunar ni ta yi min bayani wai daga zakariya ba namiji ba ne Haka nan kabiru ya ji zancen ya bata masa rai zancen banza zancen wafi bayan kowa ya san wannan shakuwar su ta wuce iya hira da musayar yawo kuma sai yanzu za ta raina wa mutane hankali da wai ba namiji ba ne to kare ne ko akuya da ita dai ita ta san meyar ba su mara take mitar raguwarta da ta sai ta bi shi can katar din su watse ita da shi in ya so sai ya yi mata cikin cikakken bara gurbin cikin shegen da mamaki amal ta kasa shi haba menene kuma abin fusata a nan ra'ayinta ta faɗa ba abin da kawai na sani shine ni maganganunta ba su shafe mu ba ko me za ta yi ba za ta canza mu akan tsarin mu ba domin dai an riga an gama kuma yarjejeniya mun tana nan da haka ruwanta tsaki kabiru ya ja kuma mayar da hankalinsa kan wayar yana kokarin buɗe groups su na gida don ya ga arfa na typing haka ne ji gaban ya faɗi don ya san a yanzu arfa bashi da magana a group sai na tashi yana shiga ya ga salamar arfa ɗin irin na shakiyancin nan kana a kasa ya saka ni update jikin kabiru ya fara rawa sai kuma ya ɗago ya kai ya kalli amal na rantse da allah sai na zuga malam akan arfa an cire shi a group na gaji da faduwar gaban da yake saka ni akan ya afif da sauri amal ta dauko wayar ta bude whatsapp din sai kuma ta ja tsaki kana ta ce ko uwar me yake tafi ni ma yaron nan fa yana sani damuwa akan lamarin nan domin gaba ɗaya ya hana rayuwar mu gudu anya ba za mu saka shi a gaba ba da sauri mam amal ta dan zara ido sai kuma ta soke numfashi uhm, kuna son a samu matsala da babansa kenan ai kawai sai dai mu giza mu zuga uban yayi masa babbar barazana amma arfa shaƙiyin yaro ne da ya wuce tunaninmu shi kuma kabiru tsarawa group din ido ya yi yana jiran ya ga mai arfa ke son turowa cikin taraddadi da kuma zakuwa ya kara jan tsaki saboda yadda ya ga yanzu arfa ya daina typing yana kwarin sauka ya kamar arfa ya turo hoto da sauri ya buɗe hoton tashi ne da ishma sai kasan hoton da ya rubuta dare ɗaya allah kan yi bature ina gwanin wani ganawa hafizin alƙur'ani bawan allah mai haƙuri da tawalli'u tabbas mu dangi muna alfahari da zamowar ka ɗaya daga mu allah ya saukar mana da mu lafiya ya ta lafiyar shayarwa dukkanmu ina taya murna ga fan ta ci mu arziki ya ci uban na da ta ninka ta baya jin daɗi da farin ciki sun haura yadda ake tsammani ku kalli watan da ke ku fahimci kwanciyar hankali da kebar da jin daɗi da yi saboda ya samu mace albarka wacce ta zame masa tsananin tsanin da ya kasance cikin amintaccen yanayi masha Allah da wannan mata ta uncle touch ɗinmu sai ya saka emojis na dariya kusan guda goma kana ya ci gaba ga wanda bai gane karatu ba ya tuntube ni ta akwatin sirri sai kuma a karshe ya saka emojis ɗin gwalo da na rawa cikin damu amal ta kalli mom amal da kabir me yake nufi ni fa na rikice fa sai da kabir ya ja numfashi na bakin ciki kana ya saki yin ya kara yin tsaki sai kuma ya yi wulli da wayar gefe ya kalli mam amal ki wa Allah ki nemo mana mafita akan yaron nan wallahi zai iya saka ni cikin wani mummunan hali akan afif mam amal shiru sai cikin yar damuwa duk da tana tunanin arfa karamar matsala ce a wajen su. ita kuwa amal jin haushin ta yana kan ishma na kasa gane dalilin da yasa ta ce samu mace kamar wannan don ta fi dukkan matan da ake aurowa a gidan na haduwa mam amal ta kalli amal ta ce na gani yarinyar tana da kyau kuma gaskiya kamar tana da nutsuwa don idan har ba ita ba bana jin ta zai samu farin cikin rayuwa a hali baya tare da ya abbana da ummi tabbas wannan shiriyar matar tasa ta bashi kyakkyawar gudumawa shi ko kabiru ransa ne ya ɓaci hakan ya sa ya ɗan baje akan kujera kana ya kuma ƙara jan tsaki na rasa menene yasa kuke yabon matar nan sannan ina ganin mun huɗu ma mun yi wannan abun a kai ni fa bana son ta ce kasance fa a haka ba kata na kasa gane wannan homework ɗinka kaɗan mun bayani Lailat ta faɗa tana zuzzukewa don kanta a ƙasa haka jikinta kamar yana ɗan rawa ransa ya je masa tas ya kalle ta da kyau yana da girman zunubin mutanen da suka raba shi da ita da ƙarfi da yaji tun lokacin da abin ya faru sai kuma yau ta sake da shi har ta zo ta same shi kaɗai ita yi masa magana idan ya murmushi kana ya kalli kusa da shi ce zauna a nan tukunna Ta faɗa cikin sanyi da san kula da kuma jin daɗin yadda yau ta yi masa bazata a hankali ta zauna a daddare ɗan ɗosa na ɗuwawunta ta yi kamar a ce mata ƙyas ta fella da gudu ya kalle da ta zauna ya girgiza kai a hankali kana ya amshi buk ɗin ya ɗan yi nazarin homework ɗin ya murmusa ya ce laila menene baki gane a nan ba ya kalle da kanta yake ƙasa cikin tsoro-tsoro ta sa hannunta akan fuskar ta kana ta ce duka ne ban gane ba ya ɗan gyara kai kana sai ki numfashi a hankali ce ki saki jikinki ki zauna da kyau zan yi miki bayani kuma za ki fahimta insha Allah da kanta ta gyara zama tana kallon book ɗin da ke hannun ce. a hankali ya fara yi mata bayani ta fara ganewa hakan ya sa ta fara sakin jiki har tana ƙara tambayar sa wasu ayyukan na baya a haka Ishma ta zo ta same su ran ta yi mata daɗi ta zauna kusa da Laila har suka gama homework ɗin aka kira sallar Isha suka miƙe don su yi sallah hannu Laila Ishma ta rike ta ce su je ɗakinta shi kuma taci ya wuce masallaci da yake jan su sallah bayan sun yi alwala sun yi sallah suna yi wa shi mutumai, wayo ta kalle da suka yi murmushi kin fahimci magana ta da kyau ko mugunta ci uba ne a wajen ki ba zai taɓa cutar da ke ba sannan har abada ba zai taɓa cutar da ke ba idanuwan Lailu ne suka cicciko da kwalla ta dan girgiza kai na sani anti na gane sharri ake yi mana ni da ci na sani duk duniya ya fi kowa tausayi na sai ta ɗan yi shiru tana tunani sai kuma ta kalli Laila sai na yi ta jin tsoronsa a raina amma ina ji kuma ba shi ba ne sai kuma ta sake yin shiru tana ƙoƙarin zubar da hawaye a cikin raina ina son kiransa kirkinsa amma ina jin tsoron girgiza zaka ishma ta yi cikin mamakin mummunan makircin da aka yi aka raba kan tashi da laila aka cusa mata tsananin tsoronsa sai kuma ta fesar da zazzafan numfashi tare da jinyo laila jikinta kamar mai jira laila ta fashe da kuka na yi kewar hira da shi na kewar fita da shi da kewar karatunsa amma zuciyata na ta jin tsoro Shafa mata baya Ishma ta yi cikin rarashi da kwantar mata da hankali kana da son cusa natsuwa a cikin Laila. Kamar yadda na faɗa miki munafurci da makirci aka shirya muku. Amma ai kin gani babu abin da ya sake miki sannan kin ga da kuka bar Ethiopia baki kara ganin wani ya zo ya ce miki shine ungul tash ki ba ko? Da so da ta daga kanta tana share hawayenta cikin mutuwar jiki da kara samun gamsuwa da yaƙinin ta ce wallahi anti mai Isha ma na yarda ba ungul tash bane to amma wane ne wanda yake zuwa wajena yana faɗa min shi ne taj Yadda kai ishma ta yi kana ta soke ajiyar zuciya ba mu sani ba amma dai kowaye ne shi allah asirinsa zai tonon allah yadda domin allah ba zai taɓa rufa masa asiri ba ƙara laifewa ta jikin ishma ta sa hannu ta kan zoben yatsan ishma kana ta ce wa zai sako min wa zai saka min kowaye da yake zuwa zuwa yana tsorata da daddare kuma fa na tana anti Maisha wallahi katon ya fi uncle ta ba kuma bai kai shi tsawo ba sai kuma ta yi tsake cikin alamun zurfin nazari ta kalli Ishmael ke jijina mata kai da yi mata alamun yawwa tunade da ƙarfi ta soke a numfashi ta raki kikkewa tana zaune kana ta ce kuma shi ya fi uncle ta ja sai fuskarsa ce kalar fatar da kuma irin na uncle ta Nushe idowar Ishma ta yi cikin tsananin gamsuwa da zarginta na fuskar ta aka kirkira ta roba aka ɓata shi a wurin Laila ta yadda za ta ba da shaida da baginta cewa shi ke zuwa ɗakin ta. Cikin sauke numfashi ta ce ki saki jiki da Uncle Tash ɗin kin kin ji ba zai taɓa cutar da ke ba ba zai bari kowa ya cuce ki ba shi uba ne mai ba da kariya ga 'ya'yansa na san kin yi kewa kamar yadda shi ma ya yi kewa kin ji mai Laila sai a lokacin Laila ta yi murmushi kana ta ɗaga mata kai a bakin kofa ya tsaya da duk bayan sun kammala ya musu sallama suka amsa ya shigo yana nazari a ran shi in dai mutumin da Laila ta fasalta shi ya fi shi kiba kuma bai kai shi tsawo ba kana shi yayi ja to lalle da alamun Dr. Zakariya ne a hankali ya zo na yana kallon yadda Laila ta takure cikinta a jikin Ishma sannan ya killafe kamar amayar da ke cikin ciki ko cikin zaki koma ne Laila ya faɗa yana kallon laila da take kallon su sai murmushi da take kallon shi mai sai kuma yi nare nare da ido kana ɗan ɗage mata kira ya cino cino bakinsa alamar Kis, sai kuma kalli cikinta nan ma ya cino baki ya nuna mata da ido wato yayi wa afishansa Wani shi ta yi ta dan girgiza masa kai tana nuna masa a gaban Laila suke kana Laila ya ƙara ɗage gida har da kafaɗa alamar babu ruwansa sai kuma ya ɗan fesar da numfashi ya kuma kalli kirjinta da tudun su yayin kanada. ya fara lashe baki yana cije labansa dariya ya bata yadda yake abun kamar wani tsohon maye kai ta girgiza tare da kawar da kanta tana kallon yadda lele ke wasa da zoben yatsanta a jira zuciya ta sa ta ɗago kai da sauri ya lumshe mata ido yana mata shubin kallon fuskarsa da kumshe da dariya kallon lips ɗinsa ta yi da ya motsa su ta yadda za ta gane abin da yake son furtawa i love you ma'ishan ta ce ta hangi zallar kwaɗayinsa a kanta ta ɗan batsar tana girgiza masa ga alamar ya ɗan sassauta Lila ta shike je wajen addawa ki ce a dafa min ti. Da su Lila ta miƙe kana ta fice abu tana dariya jin daɗin yau ta yi hira da taci har yi mata homework. Tana fita ya taso ya dawo kusa da Ishma da ta kafe shi da kallon mamaki. Yana zama ya janyo jikinsa. Wato kin gane yanayin da nake ciki sarai ina miki magana da ido. Kina girgiza mun kai yanzu kam sai na ga yadda zaki yi. Ya karasa yana dan jan lip ɗinta na ƙasa. Ash tashi da zafi fa. Yanayin shagwabarta ya kara narkar da shi nan da na ya fesa da numfashi sai kuma ya cusa hannunsa cikin rigar ta kana yana kokarin zoge zip ɗinta da ɗayan hannun. ta kalli hannunsa da yake rawa ta kuma kalli fitinannin idanuwansa da har sun fara sauya kala ganin tana kallon sa ya shi matso da ta kan daidai lokacin da ya fara latsuma yatsun hannuwansa a dukkan sassan jikinta yana lugubiya ta sarransa ta yi lamu tana jiran wasan ya canza don ta hangi tsananin buƙatarsa a kanta a wannan lokacin anisa ce ta zubawa a daya ido yadda take ta tuki da gudu kamar mai son tashi sama a motar wai duk wannan gudun na ne ki a hankali a daya dan dukkan steering motar ta yi da adaya ta kai kana ta ciyo shi zaki gane wai wai sauri nake na isa restaurant din nan can kada fish pepper din nan ya kare da mamaki Anisa ta ce amma sannu adaya me kun ki dafa da kanki sai ki ce sai na su duk restaurant din garin nan tare adaya ta yi kana ta rangwabar da kai Anisa ki gane abincin wajen can kamshinsa kawai nake so shi kuma kifin gani nake babu irinsa a kan faɗin garin nan zara ido anisa ta kana ta ce wannan jaraba ka taki kamar mai laulayi wani kallo ya daya ta jefi anisa da shi kana ta kai ya tara dariya sai kuma ta ce to waye sani abu a duhu kin ga mu yi maza mu je na amshi dai kawai mu wuce wajen tantancewa kun tara kanta anisa ta cikin kujerar mota kana ta kalli a daya dan gagaice ni kan ba zan shiga wajen nan ba domin kamshin da kike so ni ba na son shi shiga ki amso sai mu wuce kashe motar ta ta fice tana dariya tana shiga bata jima ba ta fito tana baje hanci tana shakar kamshin restaurant din da yake matsar birge ta tana shiga ta buɗe ta gutsara ta kai baki tana taunawa, tana lumshe ido uhm, akwai daɗi a nisa wallahi har cikin kwakwalwa daɗin ta ke min dariya nisa ta yi kana ta kawar da kanta gefe windon motar don kamshin da ya ke kira a wurin ta bai kwai a so shi ba ni kam dai ba na son wannan kamshin ko kaɗan wallahi sai ki tashi mota mu ce don allah kafin lokaci ya ƙure mana da sauri ta jiyo da jikinta gaba ɗaya ta kunna mota suka ci da tafiya jefi jefi tana ɗiban kifin tana ci anisa tana kallon ta tana mamaki ba su jima ba suka zo wajen general check-up na shirin barin ƙasa zuwa indiya kamar su ake jira suna shiga aka fara musu babu ɓata lokaci ba su jima ba suka fito a hargitse cikin tashi hankali kai tsaye mota suka shige kamar yadda aka yi wa korar kare haka suka jingina jikin mota kowane jikinsa na rawa dukkan suna kasa magana su da hankalin su yi mummunan tashi kasa daurewa da ta kalli anisa dole ne na zubar da wannan cikin Anisa a zabure Anisa ta kalli ta cikin mamaki da tashi hankali ta ce wallahi Allah kin ji na rantse ba za a zubar ba Anisa ta faɗa tana haƙi tana kallon ada da take cikin tashi hankali matuka. kina hauka ne Anisa ta yaya za a bar cikin nan alhalin a kiɗime Anisa ta ƙasa ta ce alhalin me babu wani abu haƙuri kawai zaki amma tabbas ba zan taɓa bari a yi asarar cikin nan ba wani irin kallo a daya ta yi mata kana ta kwantar da kanta a jikin kujera tana nazarin me ya kamata a yi anisa ta kalle ta cikin mamaki wai me yasa kika daga hankalinki akan cikin nan ne girgiza kai a da ta ce ba na son cikin nan anisa please ki taimaka mana a da shi kin san barinsa zai iya jaza mana na kaso a tafiyarmu da burinmu na cin nasara ta baki anisa ta yi duk abin da zaki a daya ki amma wallahi ba zan yi kafara ba cikin nan ba za a zubar da shi ba kuma tafiya kada ki damu insha Allah zamu mu ji nasara kuma Allah ya so ya mu ne da ita kasancewarsa a cikin cikinki ba zai hana komai ba kai mu je wurin coach mu, shi zai ji da komai Qatar a hankali suka yi parking da motar daidai parking space na asibitin cikin girmamawa direba ya fita shi kwata cikin sauƙin numfashi kalli ishma da kishin a jikin motar kujera tana lamshe ido mai shan touch ko kina jin bacci ne da sauri ta girgiza masa kai kana cikin kasala da yake jan hankalinta ta ɗan shagwaɓe fuska no nuriyat kawai dai na ɗan kishin gida ne amma yanzu ba na jin wata kasala ko bacci yanayin da ta yi maganar ne ya sa shi ya matso kusa da ita sosai yana kokarin janyo ta jikinsa ta ɗan ja baya tana dariya anya ce asibiti fa muke fitar da numfashi ya yi kana ya ɗan muskuta sai kuma ya saka hannunsa na dama ya shafi fuskarta Laushinta da tsantsinta ya sa ya ɗan karkato da hannu zuwa wuyanta kamar mai yin tafiyar tsotsa kana ya ɗan tsaya daidai wuyanta. Sai kuma ya ɗaura hannunsa na hagu daidai dimple ɗinta. Sannan ya matso fuskarsa har suna shakar numfashin juna. Ya karkatar da fuskar yana goga lips ɗinsa akan kan nata kamar yana kokarin kawo musu hari. Jikinta ya mutu saboda yanayin yadda yake shafar fatar tata. Hakan ya sa muryar ta sarƙafewa. Don Allah Nuriya ka bari. sai kuma ta ƙara manna kanta da fuskanta tana jiyo fitinannen ƙamshin turarensa ni zan bari ish ya faɗa har numfashin bakinsa na bugar hancinta ta lumshe ido saboda ƙamshin mouth spray ɗin da ya amfani da shi kana ta bude ido ta kalli idanuwansa sai kuma ƙwarjininsa ya sa ta sauke idanuwanta ta ɗan ƙara muskutawa ka bari mu koma gida aiki fa muka fito please ta faɗa bakinta na rawa saboda yadda hannunsa ya sauka kan damtsan hannunta yana lalime su cikin salo da ƙwarewa suna da laushi sosai ish ya faɗa cikin fitar da numfashi da wata irin murya da ta fito da maitarsa sosai a ransa kullum kullum ta ci baka gajiya murmushi ya yi sai kuma ya shafo cikin ta kana ya kalle ta cikin murmushi ya ce ba zan taɓa gajiya da ke ba ish saboda ta musamman ce shi ya sa koyaushe cikin mararin kinaki ya ƙara magana yana ƙoƙarin fita daga motar yana dariya cikin kasarar da ya sakar mata ta ce nuriyat kullum fa kamar abinci wani irin shi'umin dariya ya yi cikin muryar da ta fi kamar raɗa ya ci gaba da magana noma ishan ta ci abinci ai shi abinci zan iya bawa kowa ya ci duk daɗinsa kuma duk yunwar da nake ji zan tsamma wani kuma in kyautar duka amma ban da ke mutum ko mutuwa zai ba zan ɗan mishi ke ba cikakke yawa rowa zalama ta duka akan ki take zan dakata a nan kar ku manta ku subscribe kuma like mu ci na gaba